har yanzu wasikar da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo rubuta inda ya kira ga shugaba Buhari kada ya takarar 2019 na ɗaukar sharhi daban-daban tsakanin masu watsi da wasikar da masu cewa akwai abun ɗauka Wani abu da ya zama mai muhimmanci a wasikar shine kira da Obasanjo da 'yan Najeriya su kafa wata sabuwar tafiya da za ta ture tasirin APC mai mulki da PDP mai adawa. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta fassara wannan tafiya da kafa kungiya da za ta zama jam'iyyar siyasa da za a kaddamar a ƙarshen watan nan a Abuja ƙarƙashin tsohon gwamnan Oshun Walagun Soyewanyi Lola. Mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya nuna wasikar tamkar hanjin jimina ne kuma shugaba Buhari bai raurawa da ita ba. Akwai tunani da yawa da ake a cikin gwamnati watakila wannan fatakarda a ɗauka cewa gyara ka aka ce maka idan ka ɗauke ta daga shafi na farko har zuwa na ƙarshe ba za a ci duk abin da ya faɗa bai ma'ana ba. akwai abin da gwamnati ita kanta ya kamata ta ɗauka ta duba ta kuma amince cewa shawara ake ba ta da gwamnati ce mai jin shawara to abin da aka ga za a amfani da shi sai amfani da shi abin da aka ga bai da amfani sai a watsa kuma na tabbatar muku shugaban Muhammadu Buhari baya fushi da kowa wai fushi da shugaba Obasanjo tsohon dan siyasa Isa tafi da mafindi da ya san ɗabi'un Obasanjo ya fassara ma'anar kafa sabuwar tafiyar rigiman da ya san mai faruwa yanzu APC dai Obasanjo ya ga kaman 'ya'yanta su sun gaji don saboda yunwa da rashin samun hanyar samun taro sisi a sami kuɗi a ita masha'a pdp kuma gera da ya zama to geran makerin azbunawa so yanzu yana neman ƙananan jam'iyoyi wajen hamsin da aka yi ta yi ya haɗa su ya fidda irin abin da ya saba yi ya zaɓi inda za su ce ga su gabanci nan su dogancin can in mutanen najeriya ba su fahimta ba ya sake kawo mana irin yadda ya saba yi har yanzu watakila ne wa mutumin tattam don shi kan daga faɗuwan tattam aka ga hankali ya fita a jikinsa sai dai in ta rai ta faru amma ba zai taɓa yafe mutuwar tattan ba. Shi kuma ɗan PDP Jibrin Zakar ya ce a biyar Buhari ya zaɓa amma yanzu yana goyon bayan matsayar Obasanjo. Alal haƙiƙa wannan ya yi daidai kuma irin su Obasanjo ne muka rasa yasa abubuwa suke taɓarɓarewa waɗanda ba a samun cikakkun bayanai da kuma sa mutum akan hanya duk irin matsayin da yake wala Allah shugaban ƙasa ne ko kuma wani mai mukami. gargadi da obasanjo ya yi wa shugaban kasa mai girma shugaban kasa kuma da shawara da ya ba shi cewar ya koma gida ya zauna a wannan shine daidai ya zubar da mutum kwana ɗari da hawa karagal mulki da izinin Allah za mu sauke wannan gwamnatin kuma za mu nemi wanda zai iya domin mun tabbatar ba zai iya ba. Yanzu za a jira ga hakikanin kafa sabuwar tafiyar ko kuwa a'a daidai lokacin da APC ke karkata ga neman tsayawar shugaba Buhari PDP kuma ke ci gaba da cewa ita ma dan arewa za ta tsayar. Nasiru Adamu Alhika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.